والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث أبي أمامة الباقي hadisin abi umama al-bahili رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace افترقت بنو إسرائيل على إهدا وسبعين فرقة بنو إسرائيل سنكسو كشي سبعين لأيا أو قال اثنتين وسبعين فرقة هو يجي كشي سبعين لأيو و... وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة wannan al'umma din za ta ƙara ƙungiya guda ɗaya ya zama saba'in da uku kullu hafin nari inda sawadul a'zam dukan ƙungiyoyin nan suna cikin wuta sai dai sawadul a'zam kawai wato ma'ana sai dai ahlus sunna wal jama'a su ne as-sawadul a'zam wato jama'a wanda suka fi ƙarfin hujja eh, wa abu ghalib sahibu abi umama Basari. wato abu ghalib wato sahibu abi umama mutumin basra ne nazala أصبهان يا سو غرين أصبهان قيل اسمه جزور أنت سنة جزور وقيل سعيد بن الجزور وإنك جاء سنة سعيد بن الجزور انظر تهذيب الكمال يبقى لسه تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التقريب نعم حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce taftariqu ummati ala bidin wa 70 firqa al umma ta za ta kasu kashi 70 da yan kai na'am hadith abdullahi ibn salam radiyallahu anhu sanan hadith abdullahi ibn salam Allah ya kara masa yadda ta'ala wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kam tafarraqat banu isra'il manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa banu isra'il kaskashi nawa ne وقال ألا وايت الموت سنتين وسبعين فرقة إذا ذلك كشي سبعين لا كوكما كشي سبعين دبيو وأمتي أيضا ستفترق ملتهم أزيع نبي شيء الأمة تاكما وأجو الدين زي كسو أو يزيدون وايدة كل كلها في النار إلا واحد وكما ذلك قالوا بلا لا أكون ونن سبعين دبيو كون ذلك سكين زينا تكون متى sai dai guda ɗaya ne kawai zai tsira. Hadisu Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala an. Sannan akwai hadisun Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda. Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi. Shi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce. Inna li ummati lalifan wa saba'ina da'iyan. Lallai al'umma suna da masu kira zuwa gabata har saba'in biyu. Kullu da'in ila na kowanne daga cikin su mai kira ne zuwa ga wuta law na la anba'atukum a aba'ikum da na so da na baku labarin sunayen su da sunayen ubannin su ce wani dan wani wani dan wani misali sai sun baku labari hadisi sa'ad bin abi ƙasa. sannan akwai hadisin sa'ar bin abi wa qas Allah ya kara musu yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yace istarqat banu isra'ila ala 71 milla banu isra'il suka kashi 71 walan tazhab al-layali wal ayyam hatta tafsarika ummati ala misliha wato darare ba za su tafi ba da kwanaki har sai al'umma ta suka su misalin ta an gane su ma yawan zai kai saba'in sai zai tsara da kadan ko <coughs> kowace kungiya daga cikinta